بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala ya fi ya buro bai karatun mini littafiyan risala ya ibnu abi zaid alkairawa ne ngayi man wuce kwanna na manje ji taki gani bai imamu maliki ta tangina mai risala shek abdullahi bin abdurrahman alkairawa ne mai wuyo na lu yi zhe zuma na ijira di ya kpako be shitun shetu shini be gutsu ayina wato lu yi zhe gwa na ajifo sarawin tsakani ya ga ya kutsu tutu ya ga ya kutsu didi so ci gugan bi alkhairi wani ta wangi na gu musulmi tsana daga cabai littafin fiki wuce ko gai littafin risala na gwaike kiyan afirka wani gamin ya kwankurta wangi na gu musulmi tsana gai musulmi la ya dauji ke dai wa annan laha subhanahu kada khalaqal janna musulmi la ya dauji ke dai tsoce yi na littatai na wa aljanna jani ajija urigayu jani fa adda ha wuce shi shishi dara khuludin li awliyaihi un lafe mi le cinye gbegben na ya zaguru shi zandun da lami tu su kuna ga yi waliyo wa imani ji be toci wa mai tsaye na jima'i wani ga qur'anu ga ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala la ya zanun. allazina amanu wa kanu yattaqun qur'anu wajibu ji fasara yin qur'anu annabi muhammadu ya ta fasara yin qur'anu yayi sahaba annabi zai ta fasara qur'anu yayi tabi'una zai ta fasara qur'anu yayi to abu su ko su ta fasara ya walijiyo ga ala isatuyo inna awliya allah zaguru su koshi a ga wali zaguru su kwa da wani zai tsa kwa da. la khawfu alaihim aga shi wu kiyama shi dayin tsuji a de da a, ga da gumbe zaba ya igma chacha aga tiyan jiwa bayan su ku jan ci ruwa yi wani zando ca bayan suji da ba go fargaba halu wala hu ya zanu a cha aga na ji mata gban yi je ko akwai gina sha lugwa ga shi kungi ko dukiya na ja akwai kana zaguru so ko je le gbanyi lamarin marin wuciya abe ga yi je gwana. su kwace fiye ziji za gurun na na jadifin layirin nan na ga allazi na amanu a gai zai ja imanin jibe toci wa kanu yadda ku a cafe e taba wutoci jina ga yadda kawo a ga waga ke wuga ga wani dai da su soko waga wani jin na ji tocewa na mai fiye ya gani bai na ji toci a jan ramu ne to wali wuce wucaji ta ti dojo kendo da su soko yi gaga dojo a ci a ga matsayi wali bui waju ta tido jibu yagi waga ga wanda su so ko be yi wai ji sallah gusu be jama'a wa mai jan fiye ga matsayi wuta ce wa wato ce yagi wai fiye be tun haramu je wa mai fiye biyu ya to fiye ga darji wuta ce wa ga mula man shiga tsuwa wuci ko ne la fiye ga wani ga wani ko tsoce wani ikiyo da su so ko ebo ga wa tsunan wani ga inna akramakum indallahi atqakum zai yi zacin wace ganye ɓata ya bata ce wani gai zai ga tsasa ko ganye annabi muhammadu gan mu matsa su ko gani ɓata mu gai tiyan zai sun da su ko ɓata na allah haka ba su kuwa gigun da so yayi so ci ga walijan na jani bogo ajin wuja ga kiyama abbe kan ga ajinwa a'a en dondo ni mana tsoci jiya ya aljanna patana udan wani egiyan su gime aljanna jo egiwa gina jin gan afibo afe ma emitsoji gobana ga ya tufu alayin wildanu muhalladu egiwa gizi fe aljanna bologi bologi eza jayo kawai ya e tuwa ya e wani ni maza ya gumiya bai wade bagotuna bai wade iyali tuna sai bai gizi sha damin ya ni majo ƙur'anu ga na linnas hubu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara ya fani pani be wayki yo in e shawaje mini shawaje yi mi adamin ni shawaje egiji adamin ni shawaje ba wada yimiji to egi madabu anan gole shawa gumya be wuce to ci ga mu ji gifi aljanna na shi afe ma e man ci goba shi na laji lozo so afe fayin gobe yi so ci ga yi giji ma yau muhalladu ken do liya ya zakan gina na kawa ga ya kutu da alijen na wacce ga waliya e kukwa ga je so ci ga zakan gida yufo wa belele wa je gba ale zakan boy danin sa zai ji zakan gi tuwo e yara ta kwata nan ga wale ga a jiga yi mitsoyi na to yin aljanna ji to ci ga muhalladuna e ya dina wa tsuwa ta yin zakan bu na ci a gaba su kugi gwa gawa kiramahun fiha bin nazar ila waje ihil karim ga ya gimi aljanna ji har bai kya gafe aljanna wana to ci gan wake wace zuma ciwon aljanna na wuce yana kin ga wacin wa ya fuska yin wuce ne fuska yin wunan ya ci wuce na man shigan emana da ya ile tsoce wani wuke ya ci alijanna ƙur'anu ga na amanul husna wa ziyada zai ji lotun wangi ta bi cipe tsoci ca aljanna lafe alhusna aljanna lafe ci bayanan tsoci gayya ke tuwara gan bai ziyadai annabi muhammadu ji fasara ziyada nan gan gaya aljanna gaya aljanna bogo bibiyo na gimi aljanna shade fuki ya mai na emu ma ce tsoci a ga ce tsoci le a ke ma aljanna ba ta allah akbar a madaman na jika littafi tiyan sifa aljanna littafi gungurunni kishi ni ma ya aljanna ani ko ya kafi wani rau amma bai nima da aljanna tuna yele ya tsoci emu ke ya ce ni mai aljanna su kwan gigwe gawayi allati ahbata minha adam nabiyahu ga aljanna na toma iga toci tsoika za guru shi dana uja aljanna da cani ga aljanna na annabi adamu alaihi salam aljanna wani wujin da ba wani nujin izini a gufi da bona to mutoyi miyu aljannan na gaba mu lokacin shaitan ya zana aljannan na tsode in kwati ya gbaku wani aljannan mun shiga toce ji yi ji aljannan da ci kayi ba annabi adam yi filiya na tsode mun tsoye ka zaguru ji da na ga na ga yau da na nima ko ga malawa caje yi nan ga yafe da tu min ha efe da ya tiya daga aljannan ya fe da yi je miwala bai sai waji wala dai gyauna sai waji walawa dai face wani sai waji wala dai yi wani sai bai walaiwa dai gyauna sai bai walaiwa kpa wani amma fi na wani ga wafi gan don do ya kpa sauke so ci ga ya gi arziki alijanna kpa ta ya gi mudana allahu akbar babu wala amma tun na wacan aji na waga ya fi da ya ji wala miniyan eganin gunfo ganin ga ya fi dakin ya tso ya sashi ya laifin wuce ya sashi za o ji laifin a nan wani dinan wayawai ishe gabo emi buwo na abu a nabi adama ne fi da ba dukun libadin ado ya tso ya laifin wuce ya doji gin nan nin da ni je wuce waje yin da ni da wa wuce waje na ji amma ke ba ne wa wuce waje zai wadda alaka wasu bayanai wa wuce waje emi buwe wani abun da koya annabi adama ga yana tsoyi wakin bane da wani ya ji wala ba gigiyo su mai wala na amfani ko tu jiga da wani wunci yin da ci la musulunci ci bebe shari'a ji ci jiya ebo emi bona fiyo ga ya ji ke ya gani bai wuce gwako usuma ga ilaza wangi ilo kotu aki mu da bai wani waya ga waya ndo ce kpa ndo ce alaka ji ta ebon mace ne ya mi bonna na gaya bele yakin bona su kuji sauki wi wa halifata wa ila ardihi annabi adama nai halifa ya toci ta cikin bona bi ma sabaka fi sabiqa ilmihi e bai na shizo daga kpikpa pipiye wunso enwe pipe unso zo chona wannan ga ya tunna wa janabi adama na ki mala'ika shiga ga tajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa ya ga wala zalokin wa jin zagulu fi halifa ta cikin bu yi majina liyota zai ji ka dakin rayu ga age wani yi majina liyota ta to ci ga mutu na lawan jiwa Allah akbar gole tun na toci janabi adama na waka ga kin gaba waji rayu waka ibn kauka wa gabe malaika shi gan inni ja'ilun fil ardi khalifa me wa gan lazan shi kin buna gikini kini giba ya mitso cofe ji jagoran malaika ya shiga gaja shi ban na jin rai do jagyo kin do de wa shi jebe ni je pata kin da ba rai gila ji lozo no le na malaika yi ganata a chago so cofe ma yin kaga idan nan kwana ye zawangi jiga ta abele kinyo daga tin da ko ito adamu bugo ngala mai ga ye ga alifa na adamu beji ta tikin bona wuyi ina zo daga hukuncin wuto na wula gurgudu lokaci na da na lena asawle na shaitan biya gada ya bona wa doka laya don dondo na fi alijen na amma ban be ci gwanne shaitan ma wasu wasu jiya ga na lasa ko ga yi ga giwu na ma ebona na uwa ga dan ba we felwa en we one e ga gi ya de jele jejen nan mu de ji kokari kin da to ci ji we ga yi batari gani be allazi yuwaswisu fi sudurin nasi gani be zane la kelo keje da goza wange wani ngole kelo keje gula da gba annabi adama bo gawala yawa ga e musulmi dokun be tsari yi e bane shetanga ga annabi adama ta man kici kyau zawangi kici kyau shetan gadin ya ci wuci ko bi sharri shetan addu'a kul falak min ma halak wa min gasikin idha waqab wa min fil ukat wa min sharri hasad kul a'udhu rabbin nas malikin nas ilahin nas min alwaswas alwaswas shetan su ko tsayi gani bai yi gunye shi ta yi alhannas na ja so fe gaga ya za amma alhannas wa ja so lokaci ne zaga tele bai tun ya so shi wai ba qur'anu wai ja askar shaitan ya fiya bai zai amma wadai ga gada tun shaitan bu fe gada alhannas alladhi su fi sudurin nas mun ga yi zai la wasu wasu ne tun da zai ma wani minal jinnati a fitaci jinnu jo wannan samu da taci zawangi jo ya zawangi ma titiya wake zai wo wani wa maji kaza wa maji kaza an yi wa shi kawo da baye tiyan ilimi a bai da su so kwaye gumi a wadda ta mita tu shawara za daidai daga ba ga e yan do ce cha wi wi fani sai gwata ziwo sai gwata yi wo guge unji kaza amfani da bu e cin daci gwata musu yuga ko haramu gici zan don do lotun de dena e de zefe e patun de diuna e ganga mo waga yawo amma de zai ji jinnu ji da na jinnu da bai zan don do e zana annabi ga zan don do be jinnu ne jin foro be tun de dena a ga to so ngai amma ya ba mu wudde kagbotin ba so ku ji foro ya wi wudda ngwa obe tun de dena amma ya zakiya iza kya gamala wa takwa wangi ofi daji so kuji nasara ya wayo gamala ya waga kan dondo ido kumbe tunguri wa lugwa jinnu ne pamba be zan dondo ina diu foro ji da tunde ba amma yadda na waya yana wasu wasu wa yayin gadawai a maji kaza a maji kaza zan dondo be jinnu ne jin foro be kiyo be tunde deba wanda ya yi leya wanda a fai gagayo a maji kaza a maji kaza so kutsu be shirrayin wa khalaqa nar so ciga wa alita na ji fa addaha umutsa shishi un la fedara khuludin emiye gbegbe naga un so yimo aljanna zuwa ina zuwa gada lokaci kaza aljanna ga kun ki abu a'a wace wace gbegbe na a caga gada lokaci kaza un so ga Allah abu a'a emiwo e gbegben nan gai mane kholudi yau wa wato ci ga khalidi na fiya khalidi na fiya kholudi ga da wani liman kafara bihi ya zan don doji kafirin ci gan ci na wa alhada fi ayatihi wuce zuga dan aya shi toce wani a gani toce wo ga wuce ya gani biyu na sai na to e bai e gbanwuna wa kutubihi zafa gani bai littafi jin tsoci na aya jin tsoci wa ga guba sama kin fati eduji ali ta zawangi jin ya jinnu jin ya mala'ika ji alarashi alkulusi pata ja ya ga aya jin tsoci yan e jiwo ne wa ga musulmi ji ga yi bai yi ya dauji ga lalle su kuda wani amma ga ojo ga kafiri da ba je da wato ga sama kin eza jiwa ele ga so in e na ji kpata biya bi tita titaci na ciwo a fiya kin sara jo dai kin nigeria ga ta adokwayo amma america london faransa kpata kin ya china ja kida na za biya ajiye da wato a ga sa sashi aji nan koyo sashi ji noje ho ajiye daga su kujiyin na wato. energy de da timba charge energy ji rayuwa fi tikin bodan akida dai? to nga mai ga yo nga zai ja panji ya dabe aya je ci ga toci jiwana litafin to ci ja ajin ya A ajin da daga qur'anu daga ba toci bufe biya bogo a wasa wa litafin don don adigi gibagin china ci na ifikatan ne wa bai yi madina wana ka littafin ga wansha kijan ga za kimiyya jijin ya wato na ya ku littafi ga dana nula littafin daga nan wai laji katu makanta wani amma ga shi littafi lomi ibuna e daga poti ba gomuto ya e ibuna aji ya wato bai littafin duniya to adini ya mishan to ya musulunci kwata addini dai na ibe littafi kwata na ajin daga gani biyu rayuwa kin ya china gwa ko endo wole na mutaji timo nga leje ba je da wato ke ya mada ba ko ya da bai so ko ala ba ubiya gwa ko nga luma wuce ga dokun kin ya abu na ce musulmi fi abu amma dokun ke to kuci na yau eh artu ko bana de to tafsiri na kalo jimiana e jimi china mu ya mi tafsiri mu ci mi jimi biyu e gi china ci adde zaija tinya da jika tun kin de mu tinya bi madina da da to kinye misira tun yi jin e kato littafi a fasara qur'anu ji da jimiya amma gwa ko zai je likin ya jin da to su kuda ba o o ga n ruwa na zawon giya mi tuna dai zai ji so shawu ba ne eh, hmm. so shi wi ba alkhairi wa rusulihi zai mace ta tuci shi shi na ajin da wato ga tuci dabwa tuci be a kpata na ga gama ne kiyaman dondo da ba sukun dondo da ba waje alahun majubi na royatihi zan na ji jiga tsoci jiye ya yi ƙur'ano ke dai zajayo na dele un fa kiyama yana ga mai ga ga zai shi jin da be aya jin tsoci ya kpata na kiyama da be a dele tsoca ki ƙur'ano ga kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama jubu tsoci ga kafir ji kiyama bi yi e ga ya kalla da gadan bu a limitociya musulmi ji ta litoci ga ibo e ya ga wujo un yau mai irin nadira ila na nadira fuska ya mumini ji ya mai wa fe bana muji bayan doci ba ila rabbiha nadira yabo yeli yin toci yabo ne yeli yin toci ni mauci kuwa wa annan la tabaraka wa ta'ala ya ji yau malkiyama musulmi la imani ji kire tsoce yi wa bi ifa kiyamai tsoca bi ifa wal malaku soffa soffa gani bi mala'ika ji a ci elo elo li ardil umam wa isabiya e dai aluma jala ya kan a ji binciken zandon dogon betunji allahu akbar ga tsoce ga yi ƙur'ano ga waje a rabbuka wal malaku saffa saffa tsocewa bifu kiyamai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika ji ma bai gan biwi a ci ga ta yalo yelo ebuwa ji zawan giji bi aluma ba har bi aluma bai allahu akbar annabin don doganci shage guru aluma wujo annabin dondo amma za ga a annabawa na shi ɓata ne wuga ga yin wuya tu caji na wuga wuga ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wuga ya riya e na labari diu qur'ano ya annabawa na shi hatu tulo ba jama'a ya shi ɓata na wuya legba wuya legba wuga ya re allahu akbar ba nabi ka ya wunga ebuna e su ko ga ya bi qur'ano ga nabi nu mutu mutu rufe ya kusu din ara ta fe jawazi annabi kaza zadana wayewu ga wayewu ibn e miliye ba qur'ano annabi ya yari ya luma na shi zo patana ke da ya wuna ke da ya wuna Allahu akbar wa ukubatiha a ci gaga azaba na de aluma da ji kafirin ci patana wa sawabiya bai zai ja imanin jina yana yi gagba fuga e yatin lada wani bata a gaza wangi kuye ka gama ya zo daga wa haulul ashiri afzahu kulla amri ga da sun ya kiyama gai da su na ga da su bata na amma ga ga kan kici da sun kiyama yawan alita jo ga di abu bunu adam ali isabi lokacin na ga yi zawangi ga beji bayani yake doji jina da sun kiyama kanga waje agbata to ngo mafi aya bai ce ga yi gaga wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allahu akbar nga mai ga ga watu dawul mawazin aga tsuwa jilagi kine fuki ya mai tsuwa guru gan bai tsun dede li wazni amal ibad etie tun zan don duwalawa da tsuwa etun guru dana etun dede dana wato na ga padoji fo gana wayi guru azan da da fiyo zan na ga da na sarrafa kiyamai so ku jina ce ruwi amma zai yi e tun da diwu ga dokun ga etun guru na azaba yi cin ba mu so ku su yi bai kira ci ne ga so ce ga fa man sakulat nuhu zan dondo na tsohon guru ga lekpana fa huwa fi ishatin rabiya zan na ga gadan rayuwa ya da su kun ga aljanna wa amma man khaffat mawazinuhu amma za ga tunguru kuke tsuwo etun da da ci pana fa ummuhu hawiya e cin ba za wuce fa wuce ngole ummun ne ya ci ngo te gadda naza naza ga da wani man jiga ma na fa ummu wa bon ga fa maskanu e cin bu wayi ene awiya wa ma daraka ma hiya annabi zai yau labarin yene eneyan awuya na so ci ga narun hamiya enin wuyo na wona sarawai na ga yi hawiya. ina wuce wona sarawai ga wani su ko ji fasara yan ina awuya yi kur'anu su ku su yi biyu ga faula ika umul muflihun zai ji tsuwa ga lekmana za wuce ga yi zaro bore wayutauna sahifahum bi amalihim Allah takada tuzan dondo yufu kiyamai faman utiya hu biye minihi zandun na ga takadar layu igwagwa e lubona fasaufa yuhasabu hisaban yasira yi za wuce le ganye e ganye na fana wa ma hu wara wa ra'adharihi amma zai wayi zuma wace ga ugwala da zuma a cila lataka da wuyuna fa'ula ika islauna sa'ira man gaza na shiga hallo na sa'iri ne mu da yi zuma ko gwafiya ci ga Allah ta kada ya zafi amma wayi gwalo so ci ga ni zagan yu hasabu yusaban yasira ngole aya qur'an mai lagaga ya yi lana Allahu akbar to ina lafasara qur'anu zuwa na na aisha na yi mai annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zo ciwo ga ezan zagi da ciye sahaba shi ya annabi na dai ilimi na na aisha na e bona mudda mini ciye zagu ba na jadisi na wa daga ba annabi na watu te kutu wani guwo shitun shitun ya da guwo na na aisha gbogi ga yin zagi da ciye abu zai ji ke kpata na ibagi e boyi riyan fahimta bai ilimi ngusa ba anabi jikatu zuma anabi afe be biu ga adini ji afe biu ga adini ji to amana na aisha fasara ayan ne nan launai kai e wana fe lele ga ayi zandon do giga amma e ga bida fa zai ga de takadu e gwagwa lona fahimta mu da wani bai fasara ayan ne a biu ga amma wa lokpa annabi fe ga wagana na aisha wujin kin dona na wala fasara na da ni wuya ngala fasara qur'anu zo inji wa da ki man jiga wa wa aya din ji fasara bi larauci bi fahimta waya ibn na na aisha annabi jin gyara ba jo mutum ake ji zai gyara ita aya ndo jo nguji kin dona ila fasara aya na da ni wuya ko hadisin nan inji na annabi kwana da wana mutum ji zai gyara sarawai annabi fe ga wujin kin dona na wala fasara na da ni wuya e na tsoce kwana zandondo na ga takadu layu gwagwalu bu faki ya mai na fasaufa yi hasabu yi saba ya tsira a biyu ga yi gabi na fana ga yi gaga etun lefi uji a ga lawu etun da diuji a to etun da diuji a ga lawu etun guru uji a ga lawu a ca ga to waje kaza waje kaza amma a biyu ga kila wace jin waya waje kaza waje kaza na gwaya na amma yi fabi wani ga yi na tsoce kpabe hisaba ya sire na dan annabi ce ga waga to mannu lil hisab fakad halak Za an dondo na tsoci ga yi ga wudni ga ga malaika da bin ga wucin lotu lefin ne wana ga za mu haja alaka ne ibn kiwa da ta kaya sanda ji ga da be lefi a shiga yin ga kwai sai su ji Za wangi gigan gwawo shabile malaika ji tsoci ne yin ga da na fiye na dai mawa wani gama na kicewa dai zo Fa ce wato ƙur'anu ga al-yawma natimu ala afwa'ihi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ngole ga aga mi je wato gunwe mi na da ya be ga mana ina an wato wa ga ga foga e gwa ga bi cha ga bagun bagun waje ga ji ka zabe mi waje ka zabe mi hatta ya labari yayin da jaji ta tiwo da kiyaye labari kin do ni ga yi zazu zilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu askalaha wa kala yau ma izin to haddisu a bara kin yau tuwa ya labari yi na zawangi sa ta ti wani wani ji kaza ta ti bufu kaza wani ji kaza ta ti bufu ga ki biyo ki go labari on ga bi anna rabbaka hawhala so ci wato annabi jafuru ga ga gayina kin ya gaga bi wuce zan don dona to ci ga waga kila wace ji ka zauna na biga saga za mu ci ja zaba e bona wodde uziri na wata ga gwafa mu ci na e bona ya tuna mu da na alimun bi suduru yo e na de gbo bo ci loto tun muke mu ci kale fin na wala kai e se se ga za mu e na la za ga gwafa mu ci na jizo a ga wode be lefe da ba ga waye sun ga mana dole ga e ga to ci mai ga aga ga yin e zawangi na yi ciwaya. su ko ji sauki ya yi fuka su ko ya yi ega dina fana nga ya ga waje kaza waje kaza yi mafa gani bai wani hmm, gurgudu ne gana tsoci albarka bai ya ci bici na tsoci fagan bai yi tsoci yi da tace ya gimi na jam zai ji yi na shi zuwa na tsoci waje ramaya na jike da zuma wani su ko waje ramaya to iso bayanin سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين פעם 2007. פעם 2007.